ya eh na ma gane oye dai ban gaurin ba bi manzilatar sabi ya toje ka faɗi magana ma ma'a ma'a annahu inam e, hmm? e, tare da cewa shi ɗina kaga ai an ce tun da su yi na can aka ce ai ana magana kawata abin duniya wasu inda ake zargin suke ɗaukan shi ne ibada dai mutum ya kafa hujja na iya ya tsinka riga ta miliyan kaza in kai masa magana sai ce ai zayyana linnasi hubbu shawati tare da wannan magana ba kwaɗaitarwa take ba zargi take tayar ba jan hankali take ba da ai kaya na kecewa zargi take ne aka ce ehm, ma'a annahu lam yadhkur fa'ilu tabayyin ai ba ka fa'ilin ba na aka ce waye na gana ha ba faɗi ba ne kawai aka ce an kawanta musu amma da kaga ba don ba don da da shaitan a cikin ce zayyana shaitan wa amalu ko amma su yi na ba kawo shi ba saboda abin bai da mutunci yawa ko kuma an ka dubi ayan gaba za ka dubi fassara ce wa zayyana lahum shaitan wal maqsuduku abunda ake nufi annal ihtijaja bil qadari yin hujja da qaddara munafin litawbati ba shi ne a ahalari ba wala ya hata ya hadiyan illahu wala ibilu lahu an yi akira taubata da sunan kaddara bai halatta jinkirta tuba da tafi na cewa hata ya hadiyan illahu wannan bai dace ba domin wannan hujja da kaddara ne hujja da kaddara kuma yana sa mutum yana kore ainihin abin nan abunan din Allah su ba zai ce haka ba munafin littaubati يرونه ثم العيش وبوشنا وليس من العيش ذاري بأذري بني بمسيحه أنا في شيء وفي بعض الآثار يا غمنا قنقنوا ما قبعتا إن العبد إذا أذنب فقال يا ربي هذا قضاؤك وانا شي قضاتا منك kaga kenan ba o zai ce ya Allah wannan ka kaddaro min lafa ba wa an ta kaddarta alayya wa an ta hakamta alayya sai ka yanke min wa an ta katabta alayya fa yaqulu Allahu azza wa jalla wa anta amilta sai kai ka aikata ni na kaddara kai ka aikata hmm wanda ya zana yadda za a yi sata da wanda ya sata ba ya fi laifi eh? wanda ya zama wanda sata? ta kaga yanzu a kama barace a a wani ya ce min ga hanyar da ake shiga wani ne ya ce min ga window kaza wani ne ya ce min ga kofa kaza wani ne ya ce min ga ajiya kaza ni ba ni ne mai laifi ba je Allah ya zana kai kuma ya ka aikata wakanta amilta wa anta janaita kai kai laifin hmm? me ke a wani kofi kenan amma dai a kofin wanda ke ingantaccen janaita minal aljinaya haka yake an ba mu shemu duka wa anta aratta kai ka yanke wasta hatta wa ana o ake buka alaihi kaga masu hujja da kaddara amma kai ka aikata to zan kula daftar da kai kai wai da qala ya rabbi ana zalamtu wa ana aksatu wa na tadaitu ni na zallake wa ana fa'altu يقول الله عز وجل وأنا قدرت نينبك إيكو عليك وقضيت نظرت وكتبت وأنا أغفر لك وتعلى نعصنك عن صليفك kuma ko da misali a rayun dole idan mutum ya amsa maka laifi za ka ji duk laifin da ya maka ya sace yanzu sai yanzu kake zage sai an yi makuri wallahi na riga na yi abun nan ni ne mai laifi ni ne kaza kaza kaza abun nan na yi abun nan ni dai kaza kaza wani ba ba zai ce maka komai ba kawai in kace masa ya yi laifi ya yi fashe da kuka sai kaga daga nan zaka rasa inda kake je to kaka hafi da wayo don menene ya fi ya yi ma laifi ne ina amsawa to ko za ka ji kaza amma shi kana magana da matarka ta taso ma kana magana da ɗanka ya taso maka kana magana da ɗalibin kai taso maka ita so ya gaya maka maganganu ai kaza kaza ne ai kaza kaza ne ai kaga wannan dole kana haɗe da shi in ka ga dama ka bi shi sai ka ga sa a magana in ka ga dama ka bar shi kawai ka bar shi da abin da ke cikin zuciyarka shi ko yana zaton ka bari nan ko baka bari ba وإذا عمل حسنة إذا متنيا أيكت الهيري فقال يا ربي أنا عملتها كاقا إنا إدلال إنا جيدا كانت وأنا تصدقت وأنا صليت وأنا أطعت يقول الله عز وجل وأنا أعت أعنت ni na taimake ka ba don ne bai da ba kai ba wa ana wafarsu ni na datar da kai hmm? eh, wafakta eh, eh, ka haka yake wafakta kawai na tsaye ban ka din ba wai za zaƙana ya rabbi anta anta ne Allah ka taimake ni goma kuntu a ta di laula ana dani lawa وأنت أن وفقتني وأنت مننت علي يقول الله تعالى وأنت عملتها أي كيك وأنت أردتها وأنت كسبتها فالاعتذار اعتذاران شيء أذرين إبيوني اعتذار ينافي الإكرام akwai uzuri da mutum zai kawo amma matsayin bai fayi laifi ba ba mun yi da kai takwas ba yi bayan aka yanzu karfe nawa sai ya mutu biya kawai na rana kaga ka kawo uzuri ba matsayin ka amsa laifinka ne ba fadalika munafin littaubati wannan bai nuna mutum ya tuba ba wa tizarun da uzuri yuqarriru al-i'tirafa shi ce gaskiya ne na ta ya tabbatar da abin da ya aikata fazalika min tamamin taubati ya isa ku